بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yin kuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka yi bayani a yau insha Allah ta'ala za mu shiga sabon littafi za mu fara wani sabon littafi mai suna al-lu'lu'u wal marjan fi ma tafaqa alaihi shaykhan al-bukhari wa muslim rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala mawallafin wannan littafi shine Muhammad Fuad al-Abdul Baqi rahimahullahu ta'ala Muhammad Fuad Abdul Baqi mutumin Misra ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya baki ilimi na addini kuma ya baki dama wajen kare martaban Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma yayi amfani da iliminsa wajen tattara bayanai da tsara su yadda idan mutum yana bukatan aya ko ayoyin da suke magana akan maudu'i guda ɗaya zai same su a cikin sauƙi ko kuma yana son hadisai waɗanda suke magana akan matsala guda ɗaya to zai same su a waje guda cikin sauke saboda haka ya rubuta littafai da dama daga cikin littafansa akwai wannan littafi kuma abinda zai baka mamaki wannan babban malami da rasuwansa kwata-kwata bai wuce shekara hamsin da biyar ko hamsin da shida ba yana daga cikin malamai na baya-baya waɗanda suka yi hidima wa ƙur'ani kuma suka yi hidima wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka mun ɗauko ɗaya daga cikin littafansa wanda za mu fara a yau wanda shine bayani a takaice amma ga muƙaddimansa abin da ya rubuta a cikin mukaddima na wannan littafi al-lu'lu'u wal marjan fi ma tafaqa alayhi shaykan bi ma'ana lu'lu'i da marjani mafi yawa 'yan yanzu ba su san muhimmancin lu'lu'u da marjani ba sai su abinda suka sani gold sai kuma diamond sai kuma menene da waɗansu abubuwa na kyale-kyale amma al-lu'lu'u daga cikin abubuwan kawa wato yana highest position yana can kwaloluwa yana da bada in ba ka mallaki kuɗi da yawa ba ba za ka iya mallakan ba za ka iya sayan kayan lu'ulu'u ko da wa iyalanka ba ko wa 'ya'yanka mata ba tun da ya gafi muna ji ana ce ana sayan gol zinare ko to amma ka taba jin wani na kusa da kai ya ce ga lu'ulu'u ai kaga yana da nauyi kuma alqur'ani ya ambaci lu'lu'un nan a cikin alqur'ani saboda yana ɗaya daga cikin adon gidan aljanna sannan kuma wal marjan marjan ma qur'ani ya ambace ki shi ma yana daga cikin ado na gidan aljanna wato wannan ana son a gwada maka abubuwa masu tsada kuma masu muhimmanci cikin hadisan annabi wanda imamul Bukhari da muslim suka yi ittifaki a kai saboda haka daga sunan littafin zaka gane cewa hadisan da za a kawo mana muhimman hadisai ne ba ƙananan hadisai ba ne. mala ya ce, rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai muqaddimatul musannif ya fara da godiya ga Allah subhanahu wataala shi yasa ya tattaro duk ayoyin da suka ambaci godiya ga Allah kamar yadda yake in ka koma littafinsa wato littafin da yayi na al-mufahris li alfazil qur'an to ka samu duk ayan da kake so duk ayan da kake so samu ko duk ayoyin da kake so ka same su waje guda ga abin da yace alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu arrahmanir rahim mai rahama mai jin kai maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako suratul fatiha alhamdulillahi allazi godiya ta tabbata ga Allah khalaqa samawati wal arda wanda ya halitta samai da ƙasa waje adh-dhulumati nura ya sanya dufai kuma da haske suratul an'am wannan kwanan da muka yi tafsirin wannan aya sannan wa qul alhamdulillah kace godiya ta tabbata ga Allah allazi lam yattakhiz walada wanda yake bai riki da ba walam yakul sharikun fil kuma baya da abokin tarayya cikin mulki walam yakul lahu waliyyun min kuma baya da wani mai kariya daga wulakanci saboda ya fi karfin haka wa kabbirhu takbira ka girmama shi girmamawa suratul isra sai kuma alhamdulillahi alladhi godiya ta tabbata ga Allah wanda anzala ala abdihi alkitaba ya saukar da wani littafi na musamman a bisa bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walam yaji Allahu iwaja bai sanya wato karkatacciyar hanya ga wannan bawan Allah ba babu karkata cikin Qur'ani kuma babu karkata ga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suratul kaha alhamdulillahi alladhi godiya ta tabbata ga Allah wanda lahu ma fi samawati wa ma fil ard shi yake mallakan abin da ke cikin samai da abin da ke cikin ƙasa walahul alhamdu fil akhirah kuma Allah ki yake da godiya a ƙarshe ko mutum ya ka wahala dole gode wa Allah wa huwa al-hakimu Allah kine mai tsananin hikima Alkabiru kuma Allah masani mai bada labari suratu saba alhamdulillahi allazi godiya ta tabbata ga Allah والحمد lillahi godiya ta tabbata ga Allah fatiri samawati wal ard wanda ya keta halittan samai kuma ya keta halittan ƙasa ja'ilil mala'ikati rusula wanda ya sanya mala'iku suka zamo ‘yan aiki zuwa ga annabawa da manzanni da kuma ƙangararrun mutane waɗannan mala'iku wale a jinihatin masna wa tulasa ruba'a waɗanda suke da fuka-fukai guda biyu ko uku-uku ko hulhudu yazidu fil khalqi ma yaka godiya ta tabbata ga Allah wanda yake karawa cikin halittansa abin da ya ga dama akwai mala'ikan da yake da fukafukai masu yawa fiye da haka sannan kuma inna Allah ala kulli kayyin qadir lalle Allah mai iko ne bisa dukkan komai suratu fatir lahu alhamdu fil ula wal akhirah lalle ya tabbata gare ki shi kadai shine Allah godiya a farko da karshe walahul hukmu kuma hukunci yana ga Allah wa ilaihi turja'un sa'annan zuwa ga Allah yake ma yadda kowa da wanda ya yadda da takin kiyama da wanda ma bai yadda ba suratul qasas walahul hamdu fi samawati wal ard godiya ta tabbata ga Allah wato a gare shi godiya take tabbata a cikin sammako wal da ainihin kasa wa akiyan godiya ta tabbata ga Allah da yammaci da dare wa hina tusirun da lokacin da kuke bayyana da hantsi da kuma tsakar rana wannan ya gwada kowane lokaci godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala suratul rum falillahi alhamdu godiya ta tabbata ga Allah rabbi samawati wa rabbil ard ubangijin sammaku sannan ubangijin kasaku rabbil alamin ubangijin talikai gaba daya walahul kibriya'u Allah yana da girma da daukaka fi samawati wal ard a cikin sammai da ƙasa wa huwal azizu sannan Allah shine mabuwayi alhakim mai tsananin hikima suratul jafiya lahul mulku mulki ya tabbata gare kiki Allah wa lahul hamdu godiya ta tabbata gare kiki Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne bisa dukkan komai suratul tagabur wa qalu alhamdulillahi alladhi bayin Allah suka ce godiya ta tabbata ga Allah alladhi hadana li hada wanda ya kiryar da mu ga wannan kamar yadda yanzu muka zauna muna sauraron karatu dole mu gode wa Allah alladhi hadana li hadha wanda ya shiryar da mu wannan wa ma kunna linahtadiya ba mu kasance masu shiryuwa ba gurgun gaba daya laula an hadana Allah ba domin Allah ya shiryar da mu ba suratul ara والذي أرسل رسولا to yanzu kuma za mu shiga ɓangaren manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai kamar yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah a ɓangaren manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malai yace Allah ta'ala ya ce wallazi arsala rasulahu bil huda shi shine wanda wato Allah wanda ya aiko manzonsa bil huda da shirya kuma ita ce shirya guda daya wa dinil haq da addini na gaskiya shine musulunci li yuthhirahu ala dini domin ya rinjayar da ki ya bayyana da ki a bisa dukkan addinan da suke bayan ƙasa saboda haka addini a wajen Allah ne addinin musulunci da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi suratul tauba ga karin bayani muhammadun rasulullah lalle annabi muhammad manzon Allah ne shine manzon da yake magana cikin ayan sama walladina ma'ahu waɗanda suke tare da ki sahabbai kenan ashidda'u alal kuffari masu tsanantawa ne bisa kafirai ruhama'u ubainahu masu tausayawa ne a tsakaninsu tarahum rukan sujjada zaka gansu suna yawan ruku'a suna yawan sujada suna salloli kenan tare na fatlan min Allah wa ridwana suna neman falala daga wajen Allah da kuma yaddan Allah ma hum fi wujuhihim alamun su afikokin su min asari sujudi alaman sujada ranar takin alkiyama wannan zai rinka haske kenan saboda haka karka je kana sujada kana gogawa riya ne in ka taki a alkiyama tun da riya kake baki stitik sai taki to a kiyaye wannan aya tana cikin suratul fatih sai kuma fadin Allah ta'ala walladina amanu wa amilu salihat waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na kwarai wa amanu bima nuzila ala muhammadin suka yi imani da abin da aka sassaukar ga annabi Muhammad na ayoyin alkur'ani wa huwa alhaqqu min rabbihim wanda kine gaskiya daga wajen ubangijinsu kaffara anhum sayyi'atihim Allah ya kankare musu kurakuransu saboda wannan biyayya wa aslaha balahum kuma ya inganta al'amuransu duniya da lahira ba su da matsala suratu muhammad sannan kuma ga falin Allah ta'ala ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum lalle muhammadu annabi muhammad bai kasance baban wani daga cikin mazajen ku ba balle wani yazo yana gadara yana ce ki dan annabi ne ko jikan annabi ne amma kuma gaba ɗaya totally ya kauce daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka ba a gadara da baki da aiki yake gadara makana muhammadun aba ahadin mai rijalikum lalle muhammadu bai kasance baban ɗaya daga cikin mazajenku ba kuma maza Allah ya rasu ya bar yaya mata ne sai jikoki walakin sai dai rasulallahi manzo ne na musamman na Allah wa khataman nabiyina kuma cika makin annabawa ne daga kansa babu wani annabi kuma babu wani manzo wa kana Allah bi kulli shay'in alima lalle Allah ya kasance masani ne ga kowane irin abu suratul adha sannan kuma Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi inna arsalnaka lalle mu mun aiko ka shahidan ka zamo mai shaida ga waɗanda suka yi da'a wa mubashiran mai albishir ga waɗanda suka yi imani wa naziran mai gargaɗi ga waɗanda suka yi tawaye wa da'iyan ilallahi bi iznihi kuma mai kira zuwa ga Allah da izinin Allah da alkur'ani wa sirajan munira kuma haske fitila mai tsananin haske a duniya da lahira shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda yadda yake haskakawa da alkur'ani da hadisansa waɗanda suke masu inganci wannan aya suratul ahza sannan kuma Allah ta'ala ya ce wa ma arsalnaka ba mu aiko ka ba ya Muhammad illa rahmatan lil alamin fa ka kasance rahama ne ga talikai gaba daya saboda haka annabi ya zo domin ya ainihin cece mu ne ya fitar da mu daga dufai zuwa ga hasake duniya da lahira suratul anbiya sannan sai Allah sai Allah ta'ala ya sake cewa kamar yadda malam ya kawo maganar salatin annabi wato ya je gangara kenan zai yi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace inna Allah wa mala'ikatahu lalle Allah da mala'ikunsa yusalluna ala annabi suna yin salati wa annabin nan ya ayyuhallazina amanu ya kuwa dan da kai imani sallu alaihi kuma ku yi masa salati wa sallimu taslima ku yi masa ainihin sallama ta musamman suratul ahzabi ya sa mala Allahumma salli ala Muhammad ya Allah kai tsira ga annabi Muhammad wa ala ali Muhammad da kuma dangin annabi Muhammad كما صليت على إبراهيم كما يدك إبيراك النبي إبراهيم وعلى آل إبراهيم لكما دنجن النبي إبراهيم إنك حميد مجيد لليك الله كيك تنتينت أبودي مكا كما أجرم مكا اللهم بارك على محمد يا الله كي البركة النبي محمد وعلى آل محمد لكما دنجن النبي محمد kama barakta ala ibrahima kamar yadda kai albarka ga annabi ibrahim wa ala ali Ibrahim da kuma dangin annabi ibrahim innaka hamidun majid lalle kai ka cancanta a gode maka kuma kai ka cancanta a girmama ka amma badu bayan haka kun ga yayi shimfila ke daga nan za a gane cewa lalle akwai abubuwa da yawa masu muhimmanci a cikin littafin ya ce fa haza kitabu wannan littafi ne na musamman al-lu'lu'u wal marjanu lu'ilu'i da marjani fi mattafaqa alaihi shaykhani cikin abin da manyan malaman hadisan nan guda biyu suka yi ittifaki kai imam al-muhaddisina jagororin masu ilimin hadisi a duniya wannan kan ittifaki duk a riga an yi ittifaki wani abin mamaki dukan sun zo bayan imam maliki amma sai Allah ya ba su wannan martaba wannan mun shafala mutumin da yake da shekaru ko yake da yana da experience ko wani abu kare ce wai ya aka yi Allah bai baki abu kaza ba ya zai ba da wani a bayansa zai taba ta lokaci ne har ciwon hawan jini ya kashe shi. da damuwa in Allah ya baka ba wanda ya sai hana ka idan Allah bai baka ba ba wanda ya sai baka Allahumma la mutiya limama nata sannan wala ba wanda ya isa ya hana abin da ka bayar ko ba wanda ya isa ya bayar da abin da ka hana kullum muna karantawa cikin sallah yasa abin ba na shekaru ne. in Allah zai baka kudi ba shekaru yake dubawa ba idan Allah zai baka ilimi ba shekaru yake dubawa ba idan Allah zai baka daukaka ba shekaru yake dubawa ba yanzu zai ka samu wani gashin nan kana raina ki dan fere matarsa guda biyu zai ka samu yaya sun kai goma sha takwas yi kuma wani kana gani gashi a dunkule haɗaɗɗe amma yayansa uku ne rat kuma yana nema ya rasa saboda ya haɓu liman ya shawo inaka wa ya haɓu liman ya shawo zukur aw yi zagwai wa inaka wa ya man ya shawo a yadda Allah ta'ala ya ga dama ba wanda ya sa ya ce zai bincike ko kuma zai yi tuhuma ina fata an gani na'am to waɗannan mutane guda biyu Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya ba su don karka zo ka ce ya suka zo bayan Imam Malik amma kuma ana ta wato eh, ana menene ana zuga su sun zo bayan Imam Abu Hanifa amma ana zuga su abin na Allah ne za ka rubuta littafi wani ya zo ya rubuta littafi sai ka samu littafin wani ya fi shahara akan littafin wani za ka bude masallaci wancan ma zai bude masallaci sai masallacin wani ya fi shahara akan masallacin wani wani za a haife shi a garin yana ta bundun-bundun tuntunin ko anguwansu bai ketare ba wani ya zo daga ƙauyensu yana nan ba ƙauye fototo amma kuma sai Allah ta tabaraka wa ta'ala ya baki daukaka a cikin gari ba haka bane sai na Allah ne waɗannan manya-manyan malaman hadisai guda biyu na farko shine Abu Abdullahi baban Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughira bin barzifa Al-Bukhari Al-Ju'fi wannan shine wato lakabinsa ko kuma da sunayensa gaba daya kule al-mauludu a wanda aka haife shi a shekara ta 194 hijiriya wal mutawaffa a wanda Allah ya karbi ransa a shekara ta 256 hijiriya to yana da shekaru nawa kenan a duniya eh sa nawa 63 eh eh 56 ga kuma na shida har yanzu 62 biyu. Hmm. wa abul hussein da kuma almajirinsa abul hussein muslim don imam muslim almajirin imam bukari ne muslim bin al-hajjad bin muslim al-kushairi an-nisaburi shi kuma lakabinsa kenan wannan bukara wannan ki kuma dan nishan ko mauludu a wanda aka haife ki a shekara ta 200 hulu wal mutawaffa sana wanda Allah ya karbi ransa a shekara ta 261 hijiriya don kai lissafi shekaran imam muslim nawa hamsin da wani abu amma ka dubi littafinsa ya game duniya gaba da yake yasa abin ba nake karu bane ba nake karu bane na'am a share bi wad'ihi lalle malam yayi adalci wanda ya baki shawara ya rubuta wannan littafi ga ya ambace shi yace annashiru wal qa'imu bi tab'i shine wanda ya ɗauki nauyin bugawa da watsawa a sayyid muhammad al-halabi mudiru dari ihya al-kutub al-arabiyya yana da kamfanin buga littafai ne yace ya kamata a rubuta littafi akan wannan bayan al-mujam al li alfazil qur'an sai ce to tunda kai na al-qur'ani to ya kamata kuma musamman hadisan bukhari da muslim kai saboda akwai littafin da aka rubuta kafin wannan wannan baki ne na farko ba amma ana ganin kamar akwai abubuwa da dama da ya tsallake bai sa a ciki ba saboda haka kai kai kokari ka haɗe gaba daya kun ga wannan zama masa kyakkyawan addu'a Allah ya saka masa da alheri dama haka ne mafiya yawa malamai da yawa waɗansu ba su ne initially suke kirkiran su rubuta littafi da kansu ba waɗansu ne suke ba da shawari eh, su za su ba da shawara ya kamata abu kaza a rubuta littafi to kaga in ka zo ka ce mana ya kamata abu kaza a rubuta littafi sai ka dauki nauyin bugawa idan za a yi 1000 copies littafin da yake da shafi 100 abin da yake da shafi 60 ko 70 mafiya yawa da Hausa ko da Turanci in ya wuce haka to mutane da yawa ba karantawa za su yi ba mai yawa 1000 copies wanda yake littafin yana da pages kaman 60 ko kuma 70 to za a kake irin 350 ko 400 eh to kagan ka ba da shawari sai ka ba da 500 shi malamin 100 ya yi tafa ne domin littafin ya fito da wuri to haka yake yi ba wai kawai ka zo tun ka ji ga wani yi ka ce to shi kenan kai ma kana redi dama kana son abu ga littafi akan abu kaza ba haka ake yi ba eh, saboda mafiya yawa waɗanda Allah ta'ala ya ba su basira na ainihin rubuce-rubuce sai ka samu ba su da kudin bugawa ba su da kudin bugawa eh, waɗanda kuma Allah bai ba su basira na rubuce-rubuce ba su kuma ya ba su kudin suna kashewa banza da wofi shi ne bambancin da ake samu ga wannan malam wane ne malam da azumi eh malam da azumi anan ba karo Allah ya baki basira na rubuce-rubuce amma bai da kudin da zai buga littafin yanzu aka akwai littafai wanda suke manuscript bai eh, sai dai kawai a tafin a ajiye su su kuma manya-manyan mutane da manyan masu kudi Allah tabaraka wa ta'ala baya koro hankalinsu a nan ta wannan bangare sai dai kaga hankalinsu ya tafi kan harkokin siyasa ko kuma hankalinsu ya tafi kan manya-manyan gidaje na gadara ko kuma hankalinsu ya koma kan sayan manya-manyan motoci da za a zo ana ta alfahari wanda an je lahira kuma sai an yi cikakken bayani Allah kyauta na'am wa gadal zamani fihi sai dai ya lazimtar min a cikin wannan zikira na fi al bukhari ya ce a kawo hadisai muna ba da shawari Allah ya ta malan ka rubuta mana hadisan da imamul bukari da musulun suka yi ittifaki amma lafazin imamul bukari muka fi so a kawo allazi huwa aqrabun nususi shine mafi kusancin nasosi intifaqan ala nafsil hadith wanda yake dab da nafsin hadisi allazi ittafaqa fihi muslim ma wato wanda imam muslim yayi ittifaki tare da shi wajen fitar da hadisin wa kana li hadha al min janibi yace wannan lazimtarwan to yana gefe guda wal iltizamu min janibi ni kuma ilzimti wannan aiki da ki yace akwai usurun wahala wa mashakka da tsanani duna huma suna nan a gefe kulla usurin wa mashakka Kowani irin tsanani da wahala saboda yana da wahala wani lokaci sai ka karanta littafin gaba daya ai ba domin Allah ya taimaka sun zauna sun yi wannan aiki ba akwai akwai jidali da masu kwamfuta da wanda suka yi laburare ko kuma wato almaktaba a kamila na ainihin attakari da ba za su samu hanya mafi sauki yadda za su tattara hadisai a cikin kwakwalwan kwamfuta ba waɗannan sai sun karanta tun daga farko har ƙarshe suna yi suna misali suna rubutawa a gefe sahihul bukhari mujalladi hudu sahihu muslim mujalladi hudu kana ganin in za a sauke su gaba daya tsakani da Allah in kowace rana mutum zai zauna kwanaki nawa zai yi kuma shi kenan aikinsa kenan ba zai je nemi abinci ba ba zai nemi abin masarufi ne yau da gobe ba to kaga dole ka baki watanni ko shekaru masu yawa to amma Allah tabaraka ta'ala da yake ya riga ya yi alkawari zai kare addininsa kuma zai kare ilimin addininsa to shi yasa ake samun sauki amma ba domin haka ba irin waɗannan karatuttuka ya kamata su buɗe wa mutum kai su buɗe masa kokolwa ya ma rikice gaba ɗaya amma sai ga mutum bai rikice ba na wa yakfini dilala kuma ya ike ni ya zamo wato manuniya dilala au dalala wato manuniya ala su'ubatil qiyami abisa wahalan tsayuwa bi tanfizi hadha iltizam wajen zartar da wannan lazimta anna ahadan mimman allafa akwai wani wanda ya rubuta yayi wallafa au qala wani malami yace inna hadha hadisi muttafaqun alayh misali wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim sun yi ittifaki a kai wato lam yataqayyar ka bi misli hadha al-qay duk waɗanda suka faɗa to ba ai musu tabaibayi da wannan ba kun ga wannan shine bambanta rubutunsa da na baya eh idan an kawo bi mattafaqa alaihi mai ma'ana a shaikani kaman umdatul ahkam umdatul ahkam hadisan da aka rubuta a ciki wanda imamul bukari da muslim ne suka ruwaito to amma wani lokaci za a ɗauko na imam bukari wani lokaci za a ɗewo na imam muslim eh, za a ga akwai bambanci hakan nan yi nan. to amma a wannan littafi ba haka ke so abi ba zalikal li'annal hafiz ibn hajar domin ɗaya daga cikin manyan malaman hadisai a duniya wa huwa ustazu dunya fi ilmi alhadith wannan kan ma Allah ya baki shi ma ana kiransa ustazu ad-dunya farfesa ne a ilimin hadisi musamman saboda fathul bari da waɗansu littafan da ya rubuta duk wanda ya karanta sai ya ji mamaki yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya baki ilimi akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kuma inda ya hidima kenan kamar yadda waɗansu tafsirai idan ka ɗauka za ka yi ta jin mamaki yaya aka yi malamai suka rurubuta waɗannan abubuwa masu ɗan ƙaranci ne masu mujalladi guda biyu ga masu guda hudu ga masu shida ga masu takwa ga masu mujalladi goma ga masu sha biyar ga masu ashirin kai akwai masu mujalladi talatin kai kuma mujalladi nawa ka yi mujalladi ko daya kowa yana kokarin yayi hidima ma addini sai zan ba za ka iya rubutu ba to ka taimaka wa masu yi idan ba za ka iya ba ka taimaka wa masu koya to ana samun haka yasa waɗanda suka sayo waɗannan littafai muna musu addu'a ta fatan alheri domin su ma sun taimaka su ma sun taimaka na qarrara fi ma qarrarahu ya tabbatar cikin abin da ya tabbatar annal murada abinda ake nufi bi muwafaqati muslimin lil bukhari muwafaqan imam al bukhari da imam muslim ko imam muslim ga imam al bukhari muwafaqatuhu ala takhrij hadisi al hadith shine su hadu a fitar da asalin hadisi an sahabiyyihi dangane da sahabinsa abu huraira ya ruwaito hadisi ya ce kaza ko da an samu bambanci a tsakanin lafuzza imam al-bukhari ma ya ce abu huraira ya fitar da hadisi kaza sai gaza sai magana iri ɗaya ce babu bambanci to wannan shine an samu muwafaka wa in waka ba'd al-mukhalafa fi ba'd siyaqa ko da an samu dan sabani wato a cikin waɗansu siyakoki ko da an samu sabani kamar yadda zai kawo mana misali wa hadha al an-nawawi sai kuma ga imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala sharihu sahih muslim wanda ya karihin sahih muslim cikin mujalladi guda 18 lamma wada kitab al-arba'in an-nawawiyya lokacin da yi wannan 40 ahadith na an-nawawi hadisai guda 40 na imam an-nawawi kuma wani abin mamaki shi ma bai dade a duniya ba yana da shekara arba'in da wani abu wasu suka ce talatin da wani abu ya ba duniya amma littafan da ya rubuta su masu ƙarfi ne wanda yana da wahala a kira ka malami a ce baka duba littafansa ba yana da wahala saboda in baka duba littafansa ba ba ma ba za a kira ka malami ba a to ga kote a hadis na annawawi in ka haddace guda biyar ka zo kana barazan ɗan kama za a ce ustaz ba haka ba ne na'am wabtada'ahu bi hadith al bin niyya kun san ya fara littafinsa da hadisi na ainihin niyya cewa kowane aiki ko ayyuka suna da alaka da niyoyinsu ne wa ashara ila annahu mimma tafaqa alayhi shaykhani kuma kun san a can karshe sai yace wannan hadisi manya-manyan malaman hadisai guda biyu sun yi ittifaki a kai su ne suka yi ittifaki a kai lam yadkur nususil bukhari ila nafsi muslim sai dai shi ma bai ambaci wato mafi kusantin Nasosi na imamul bukhari zuwa ga nassin imam muslim ba bal zakara awwala Nasin, sai dai ya ambaci nassi ne na farko akhrajahu al-bukhari fi sahihi wanda imam al-bukhari ya fitar a cikin wato littafin sa wa bayyanahu wa na'am wa bainahu wa bain al-hadith alladhi akhrajahu muslim ba'd al-mukhalafa fi siyah hadisin imam al-bukhari ya fara kawowa amma sai ce imam al-bukhari da muslim suka ruwaito alhali wanda imam muslim ya ruwaito akwai dan bambanci ga misali nan zai kawo mana gaba shi yasa ya ce wayat malubi yana da kyau gare ni an da wato an eh, an da wato in kwararo huna jami'a turki hadisi la bin niyya su hanyoyin hadisan da suka yi magana cewa ayyuka suna da alaka da niyoyinsu alladhi ibtada al-imam al-bukhari sahihahu bihi wanda imam al-bukhari ya fara littafin na hadisi wato na sahihul bukari da ke li ya tayassara lil muttali domin mai hangen wannan littafi ko mai karanta wannan littafi ya samu sauki muqarana ta hadhihi nusus bin nafsi alladhi akhrajahu muslim ya gwamutsa nassosin imam al-bukhari da nassin imam muslim أخرج البخاري الإمام البخاري حديث الأعمال بالنية ya fitar da حديث Niyya. fi sab'at mawadi a wurare guda bakwai al'awwal na farko عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكفها فهجرته إلى ما هاجر إليه wannan ruwayin imamul bukari na farko kenan ina fata an hadisin umar ɗan kafa Allah ki kare yadda dake ki na annabi yace innama innama lamalu bi niyyati abin sani ayyuka suna da alaka da su ne wa innama kulli imri'in ma nawa kuma kowane mutum yana da irin niyyarsa wani niyyarsa tana da kyau wani kuma niyyarsa ba ta da kyau za a yi aiki guda ɗaya za a yi sallah ɗaya amma mutanen da suka yi sallar na su mabambanta ne gaban kana hijratuhu ila duniyan yusibuha duk wanda hijirarsa saboda duniya ce domin ya same ta aw ila imra'atin yankihuha ko saboda wata mata ya aure ta fa hijratuhu ila ma hajara ilay to hijirarsa yana ga abin da ya hijira zuwa gare shi in yayi don Allah don Allah ne in yayi don wani abu kuma to don abin da bai da lada to ku lura anan na ja layi a wadansu wurare innama akwai ruwayen da babu wannan bin akwai ruwayen da ba haka bane li kulli imri'in akwai ruwayen da ba haka bane faman kanat hijratuhu akwai ruwayen da ba haka bane ila duniya akwai ruwayen da ba haka bane yankihuha akwai ruwayen da ba haka bane yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai to in kun duba za ku ga daya biyu uku hudu wa innama li kulli innama na biyu daya biyu uku hudu biyar shida wajen bakwai amma kuma hadisi ne guda daya bari mu karanta sauran za ku ji shi yasa zan karanta sauran da sauri tunda na riga na fassara wannan الثاني نبي إمام البخاري يفتد لنا له في كتاب الإيمان باب ما جاء أن الأعمال بالنية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه kun ga idan kun duba za ga wannan ya fi tsawo saboda me fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli wannan shi kuma kwata kwata a hadisin farko ma ba kawo ba atale sai na uku kitabul ite ababin al itik babul khata'i wan nisyani fil itaqati wat talaq عن عمر بن الخطاب رضي radiyallahu عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الأعمال بالنية والامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه في الرابع نهل في كتاب مناكب الأنصار Eh, wato littafin da yake magana kan manaqibul ansar darajoji na mutanen madina babu hijratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa tabihi ila al madina babin da yake bayanin hijiran annabi zuwa birnin madina يتي عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الأعمال بالنية ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله نقوم أقول قنقب أما دو حديثي قلالين الكامل نبي ير في كتاب النكاح باب القول باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويد امرأة فله ما نوى ايه اقبض الظلم سامو ان شاء الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العمل بالنية اتم مجالا don na farko innamal a'malu nan kuma al'amalu bin niyya can da plural nan kuma da singular eh wato can da jam'i nan kuma da tilo wa innama limri'in ma nawa fa ma kana hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينقفها فهجرته إلى ما هاجر إليه والسادس سين كده في كتاب الأيمان والنذور والإيمان بني أنا يسأل الإيمان كتاب الأيمان الحمد لله سمعيك babin rantsarantse da kuma alwashi ba kance babu niyya fil imani fil aimani kulla niyya cikin rantsuwa an umar abin al-khattabi radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه والصابي سينبقى fi kitab alhiyal kitabul hiyal wajen karshe kenan babu fi tarkil hiyal babin da zai bayani akan wato barin alhiyal hiyal ko da ke mun je za mu yi karin bayani shine jirwaye mai kamar wanka a yi ritsaka akan ka yi ƙarya sai ka yi jirwaye mai kamar wanka amma sai kana da hankali kana da natsuwa in baka da hankali ba za ka yi ya ba نعم يتي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية نقوم نعم، أكو يا أيها الناس يقوم متعد wanda duk ruwayoyin gaba ɗaya babu wani wa innama limri'in ma na ba فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت ومن هاجر إلى دنيا كنغباب كانت ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه waɗannan su ne guda bakwai to bari ku ji za ku ga da guda ɗaya kawai ya yi kama duk sauran ba kama ba wa kada raja muslim hazal haditha imam muslim ya fitar da wannan hadisi bi hazal nafi fi imara babi na shugabanci babu qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam innamal a'malu binniyya hadisi rakam lamban hadisi na 1155 to ku duba ku gani idan muka karanta ruwayen imam muslim sai ku kwatanta da ruwayoyin baya عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه يتي هذا النص يتي ون النص إمام مسلم لا ينطبق إلا على الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور wato zai dace ne da hadisin da Imam Bukhari ya fitar a Kitabul Aiman wan Nuzul shine lamba na nawa lamba na shida hadisi na shida a hakan ma akwai ɗan bambanci domin Imam Muslim ya ce innamal a'malu binniyati Imam Bukhari innamal a'malu binniyati wa innama limri'in ma nawa imam muslim kuma yace wa innama likulli imri'in ma nawa sannan ya ce faman kana hijratuhu ila duniyan yusibuha imam al-bukhari ya ce faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli wannan ya fara gabatarwa aw ila imra'atin yankihuha shi kuma sai daga baya ya kawo sai ya ce wa man kana hijratu ila dunyan yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha na imam al-bukhari na imam muslim yankihuha yace fa hijratuhu ila ma hajara ilay to nan ma sun zambo daidai sai dai kuma wato akwai kwan gaba kwan baya amma duka hadisan dukkansu guda ɗaya ne kuma duk magana guda ɗaya suke suke yi saboda haka dukkansu hadisai ne muttafaqun alaihi ina fata an gani ya za ka in ka haddace wannan baka san da sauran ba kana jin sauran sai ka ce akwai kuskure alhali ba haka bane babu kuskure yace hadal ana yace kun ga wannan wahala alladhi ya taridu ne wanda ya bijiro mini ya rikita ni wa ya kadu ya kifo sakkan ha'ila sai da ya kusa ya kasance mai tocewa mai tsarewa duna hazal iltizam ya ce ba zan iya lazimtan wannan ba saboda akwai wahala kazzallalahu kitabaya ya ce sai dai kuma saukin da na samu ko ɗansu littafai na guda biyu sun sauwake mini aiki already akwai littafan da ya rubuta littafi na farko jami'u masani sahih al-bukhari shima muhammad fuad abdul wa qurratul aynain fi atraf ne na muhammad fuad Abdulbaki ya yace fa min al-kitab ath yace littafi na biyu qurratul aynain ahtadi ila al ahadis al-muttafaq alaiha ya ce hadisan da aka yi ittifaki a kai sai na sauko su kawai tun da already damar na riga na aiki na rage wa kai na wahala ma ifaiha wa hasriha tare da kididdigewa da kuma lissafin su wa min al-awwal yace daga littafi na farko jami'u masanidi sahih al-bukhari yace aqifu ala an-nafs alladhi alzamanihi an-nashir shi kuma sai dauko nafsin da wanda ya dauki nauyin buga littafin da watsawa ya lizamtar da ni kai waltazamtuhu ana yace ni ma na lazimtarwa kaina tunda already na ya wani littafi kun ga kenan ya dauko na wannan littafi ya dauko na wannan littafi ya hada su ya sake fitar da wani littafi guda amma qimatu kitabi amma matsayin wannan littafi na al-lu'lu' wal marjan fa karkala al-imam taqiyuddin lalle wani malami ya riga ya yi bayani amma dunkule ne ya yi bayani ba wai ya yi magana ne akan wannan littafi ba shine abu amr usman bin abdurrahman bin usmana bin musa abi nasr nasri nasri الشهرزوري الشافعي المعروف بابن الصلاة عند ذكر أقسام الصحيح ما ياتي yayin da yake bayanin ingantaccen hadisi ya kasu gida nawa ya ce ya kasu kashi bakwai sai dai malamin ya rubuta littafi tun kafin a haifi mai wannan littafi muhammad fuhadi abdulbaki to amma da yake ka'idan ilimi ne sai ya ambata to sai malamai suka yi ta aiki akan abin da wancan ibn salah ya ambata yace fa awwaluha na farko sahihun ingantaccen hadisi domin kun san ai hadisi akwai sahihi akwai hasan sai kuma da'ifi sannan bayan da ifi sai ya samu mai sai a samu maudu'i sahihi ingantacce hasan hadisi mai kyau ko da su ake aiki da ifi mai rauni ba aiki da ke saboda wata matsala amma mai yiwuwan aka same su da yawa sun hadu suna iya zamowa hasan maudu'i kuma hadisin ƙarya ne shi ba aiki da shi ina fata an gane to sahihin nan na farko ya kasu kashi bakwai shi kuma hasani ya kasu kashi nawa ba mu zo ba sai ran muka je kansa awwaluha na farko sahihun akhrajahu al-bukhari wa muslim jami'an duk hadisin da aka samu imam al-bukhari ya fitar imam muslim ya fitar to a bangaren ilimin hadisi wannan ingancin sa shine number 1 asani sai na biyu sahihun yin farada أي al-bukhari muslim sai wanda imamul bukari yake banta to kun ga daga nan za ku gane in an ce ga hadisi imamul bukari ya ruwaito imam muslim ya ruwaito to nawa aka fi fifitawa na imamul bukari wannan kuma Allah ne ba shi ina fata an gane amma abinda zai ba ku mamaki akwai kuma inda za a je na almajirinsa za a dauka don ya fi nasa adalci na ilimi kenan adalci na ilimi kenan za a karantar da mutum kai wasa sai zo ya karantar da kai ana samun haka yau ma yana karantar littafin wani wani abin nan din wani malami haka abin ya faru mahaifinsa ya karantar da ke shi kuma da ya kwashe karatun mahaifinsa ya je ya ɗebo na wani waje in ya dawo gida kuma sai ya ba da mahaifinsa karatu eh da an yi bayan Allah asali sai lamba ta uku sahihun ingantaccen hadisi in fara da bihi muslim wanda imam muslim shi kadai ya ruwaito ai anil bukari kuma hadisi in kaje sahihul bukari babu shi daman duniya haka take kun ga waɗannan littafan da kuke ji ake fala sahihul bukari sahihul muslim sunanun nasa'i sunanun ibnu Maja, da su abu dauda da muwatta ta imam malik da sunanun darami wato addarimi da ibnu khuzaima da almuntaka na aljarud ko kuma musnad na imamu ahmad ko mujam na at-tabarani babban mujam da na tsakiya da dan karamin da as-sunan al-kubra na imamu al-baihaqi da as-sunan al-sughra na imamu al-baihaqi da musanna na abdurrazzaq as-sanani da makamantansu duka idan ka je ka duba sai ka samu akwai wani hadisi a cikin wannan wanda babu a wancan ya zai in ka ajiye ki ba karanta ki ba to akwai ilimin da ba za ka samu ba sannan kuma kamar yadda dukkansu za ka samu akwai hadisan da suka haɗu a kai kuma kowa da hadisin da Allah tabaraka wa ta'ala ya baki wanda yake babu hannun ɗan uwansa to haka alamarin yake saboda haka hadisin da imamu muslim yake banta da kiyakan kan dukkan sauran malaman hadisai arabe mataki na hudu sahihun ala shartihima lam yukhrijahu ingantaccen hadisi a bisa sharadin su amma ba su fitar da shi ba za a samu suna da ka'idodi saboda ka'idodin imamu bukhari sun fi tsanani shi yana da tsanani ainu kamar yadda imam ah, imam malik yake da tsanani imam malik ya je karban hadisi a wajen wani sai ya samu dabbansa ta kwace daga cikin ta baibayi saboda haka kawai sai ya dauko kwariya sai ya dauko kwariya yana gwada mata shikenan dabban da ta zo sai ya kama ta imam malik yana lekawa sai ga ke ƙwaryar nan babu komai a ciki kawai sai kakkaɗa rigansa ya tafi ya ce ya haƙura da hadisin wannan yadda ya yaudari dabba to zai iya yaudara cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana gani yanzu eh, Imam malik idan ya bayyana wannan zamani a wajen wani limami zai dauki karatu ku ga gani balle sauran mutane misali kenan الخامس نبير صحيح على شرط البخاري لم يخرجه hadisin da aka samu ya cika ka'idan al-Bukhari amma wani abin mamaki al-Bukhari bai samu hadisin ba ya sa aka samu al-Mustadraka eh almustadara wato malami ne zai zo ya sanya ka'ida ya bayanin ka'idodinsa sai ya rubuta littafi ya ruwaito hadisan annabi a ciki da aka zo ana yawa duniya ana bincike sai aka samu waɗansu hadisan da suka cika ka'idodinsa, amma wani abin mamaki hadisan ba su riske shi ba to duk hadisin da ya cika ka'idodi na imamul bukhari amma bai fitar da shi ba yana lamba ta shida Kai lamba ta biyar sai lamba ta shida sahihun ala sharti muslim wa lam yukhrijhu wanda ya cika ka'idodin imam muslim amma bai fitar da hadisin a cikin littafinsa ba sai na bakwai sahihun inda Rihima hadisin da ya inganta a wajen waɗannan malamai guda biyu tun da su ne shugabanni to duk sauran an hala su a ribibi walai ala sharti wahidin min huma amma bai cika sharaɗin imam bukari ba bai cika sharaɗin imam muslim ba wannan yana da saukin ganewa hadhihi ummahatu aqsami mala ya ce waɗannan su ne manya-manyan kashe-kashe wa alaha mafi girma al'awwal na farko wa wallazi ya kulu fihi ahlul hadisi kasira shine wanda malaman hadisai sau da dama suka ce sahihun ingantaccen hadisi muttafaqun alai imamul bukhari da musulun sun yi a kai. yudliquna zalika suna sake wannan magana ne wa ya'nuna bihi suna nufi da wannan magana wato ittifaq al-bukhari wa muslim ittifaqin imam al-bukhari da imam muslim la ittifaq al-umma alai ba wai ana nufin duk malaman al'umma sun yi ittifaki ne a bisa fitar da wannan hadisi ba eh, da lokacin da muke yara muke karatu in aka ce muttafaqun alayhi an yi ittifaki akai in mun je gefen muna karki mu ce don malaman hadisai sun yi ittifaki akai ake ba haka bane jagororin nan guda biyu abinda suka yi ittifaki a kai shine aka ce ake cewa mutafakun alaihi kuma tun wancan lokaci har yau ba canza ba saboda tun da Allah ya ba su ya riga ya ba su kawo. na lakin sai dai ittifaqul umma yace ittifaqin al'umma alai lazimun min zalika wa hasilun ma lazimtacce ne kuma mai faruwa ne matukan hadisi imam al bukhari da muslim sun ruwaito to an gama wannan duk duniya an yi ittifaqi Inda Imam al bukhari da muslim sun ruwaito hadisin to karbebe ne in ma ka zo ka rubuta wani littafi ka ka soke hadisin to kafin mai yiwuwa ka yi kwana da kwanaki to sai ka ji masu martani ta ɓangarori daban-daban sun ma tattake ka sun rusa ka sun maike ka yadda ka san jaki saboda Allah ta'ala ya riga ya karba ya sa al'umma ma ta karba littifaqil umma ala talaqqi ma tafaqa alayhi bil qabul saboda duk malaman al'umma sun yi ittifaki akan abinda suka haduwa bisa karba wa hadha alqism kun ga wannan bangare hu maktu'un bi sihhatihi wato dukkan sa an an yanke ingantacce ne duk hadisin da zamu kawo cikin wannan littafi al-lu'lu wal marjan ingantaccen hadisi ne wal ilmu al-yaqini an-nazari kuma ga ilmi ne yaqini na bincike waqi'un bihi ya tabbata duk hadisin da aka kawo to ka dauki hukunce hukuncen da suke karkashin sa baka da matsala wala alamu kitaba yace ban san wani littafi ba a halin da nake magana jama'a fihi mu'allifuhu wanda mawallafin ya hada al-ahadith al-muttafaq alayha wato hadisan da aka Imam al-Bukhari da Muslim suka yi ittifaki akai illa kitabu Zadul Muslim fi muttafaqa alayhi al-Bukhari wa Muslim kun ga akwai wani littafi daman ka'ida in zaka yi rubutu in baka san akwai littafi ba sai ka ce baka sani ba amma ka ke kasa kasa ka ce ba a taɓa yin abu kaza ba to mu a cikin project ko thesis ko dissertation in kasa haka jallayi za mu sa maka ka yi ta ba in ko malamin ka ne ma bai yi sai fadi haka ba ko kana farfesa ne musamman ma yanzu littafai da suke da yawa duniya ko kana farfesa ne ka yi ta ba saboda an yi rubuce-rubuce a waɗansu wurare ba ka taɓa zuwa wajen ba ba su shiga hannunka ba sai dai ka ce kai cikin abin da ka sani babu littafin da ya magana akan abu ka za ki sa ka rubuta to in littafin ka ka rubuta aka zo ka watsa kewa zuwa duniya to nan ne kuma za a gane mai yiwa daman wani ya rubuta wani ma ya rubuta to sai a haɗa sai a samu mutane guda biyar sun yi rubutu a kan abu guda to in ka zo ka duba kana dirasa ma research ne sai ka fitar da littafi bambanci tsakanin wani da wani da bambanci tsakanin wani da wani domin dole a samu ko malaminsu su ɗaya ne balle malaman daban-daban ne nahiyoyin su daban-daban ne ina fata an gani. ya ce to dai wani samu wannan littafi shi na sani da ustazina almarhum ga ainihin malaminmu Allah ya masa rahama a sheik Muhammad Habibullah a shankite walakin na lam ya saufi fihi jami'al muttafaq alaihe sai dai shi littafinsa bai hada dukkan hadisan da imamul bukhari da muslim suka yi a kai ba bal iktasara bi lafzi kana ya takaita da lafazin kana min shama'ilihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam musamman wajen ɗabi'un manzon Allah wa kaza al musaddara haka ma hadisai waɗanda aka fare su bi lafzi naha da lafazin naha wa kana adadu jami'i hadithil kitab yawan adadin hadisan da ya rubuta a littafin sa 1368 hadisan shi kuma nasa 2600 kun ga yafi wancan to dama abin da ake so kenan in wani ya zo ya yi dubu ɗaya kai kuma sai ka zo ka kara ɗari biyu ko ɗari uku wani a bayan ka sai yazo ya kara haka ai kaman an nawawiyya asali hadisai guda nawa ne guda sha bakwai ne ko sha takwas wani ya zo ya kara wani ma ya zo ya sake karawa asali ba imamun nawawi ne ya rubuta an nawawiyya ba asali ba shi ya rubuta ba shi ma ya zo ya kara ne amma wani abin mamaki na sai ya fi shahara wanda ya kirkiro littafin kuma ya bata ribibi kun ga ikon Allah kenan sannan wanda ya zo sharhin littafin na farko wani sharhi wanda shi ma ya shahara ibn rajab shi kuma da ya zo sharhi sai ya sake karawa amma a sharhi ba wai ainihin gundarin mata ba amma wancan shi wanda ya initially shi ya fara shi ya sa sha bakwai ko sha takwas a cikin littafinsa to wani ya zo ya sake karawa ya sa sunansa wani ya sake karawa ya sa sunansa har zuwa imamun nawawi ya kara ya sa sunansa sai sunansa ya fi fitowa haka Allah yake zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadli azim eh amma dai doka amana ilmiya ina littafi in ba naka bane zaka dora kai dole sai ka in ba ka fada ba ka yi ha'inci ka ce amana saboda haka littafin wane na samu sai na ƙara littafin wane na samu sai na rage abu kaza domin in sauwake wa mutanen yankinmu haka malamai suka ta yi saboda haka wane ya yi kuskure waje kaza amma Allah ya gafarta masa don in baka masa haka ba to wani zai zo ya ce ka yi kuskure ya wuce abinsa ko ya tattake ka وقد قال الإمام النووي في شرح مسلم ما ياتي إمام النووي أنبتا تكين شرح مسلم أبين دزامو أنبتا أقبا شيني duk maganan da sahabi ya ce annabi ya aikata ko an yi a zamanin annabi kowa to hadisi ne wanda waɗansu malamai ba sa duba wannan su suna duba abinda annabi ya ce abinda annabi ya ce alhali hadisi abinda annabi ya aikata abinda ya faɗa da kuma abin da aka yi a gabansa ya tabbatar kullum muna kawo misalin sallar ka ta alfajiri ai annabi baki yace idan mutum ya zo yayi sallan asuba bai yi raka'a ta ba immediately bayan sallar asuba ya take yi raka'a ta annabi baki ya fada ba kuma annabi bai yi ba har kawai wani sahabi da ya zo ya zo masallaci sai ya samu ana sallan asuba a bayan annabi kawai sai ya bi annabi sallar asuba ana idan da sallah bai tambayi kowa ba bai tambayi annabi hukunci ba kawai sai ya take kawo da kata alfajiri maza Allah yana ta kallonsa sai da ya sallama tukuna yana sallama sai annabi ya ce ah ya kula ah subuhu marrataini yanzu asuba ne za ka sau biyu sallah asuba ne kai biyu tunda rakata alfajiri ma raka'a biyu ne sallan asuba ma raka'a biyu ne sai ya ce a'a a yace ban yi rakata alfajiri ba ne sai na zo na samu ana sallan ba sai na bika shine yanzu da aka yi sallama sai na taki na yi raka ta alfajiri sai nabi ya ce a ah, to nan, ya zama doka ina ba ta gane amma ban da yi kullum eh banda yi kullum ai ba kullum ake yi ba wannan an samu matsala ne za a yi haka amma kai kenan kullum ana sallah su baka tashi kai raka ta alfajiri to ko dai ɗakin ka matsatse ne ko babu inda za a yi sallar nafila ko kuma daman kai baka arha kake bi to ba a son haka a gidanka ana son ka rinka sallolin nafilfili to shine zai mana karin bayani shi yasa yace wa karqal al imam an-nawawi fi sharh muslim ma ayati shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh